الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى waɗanda suke سنتر من laifuffuka da munanan sabo sai ‘yan ƙananan zunubai, su kuma ana gafarta su ta hanyar barin manyan zunubai da yawaita ɗa'a ga Allah. Hakika, ubangijin mai yalwar gafara ne, ya kai wannan manzo, yana gafarta zunuban bayansa a duk lokacin da suka tuba, kuma shi Allah tsarki ya tabbata a gare shi. Shi ne mafi sanin halayenku da lamurranku, yayin da ya halicci babanku annabi Adam daga tulbaya, da lokacin da kuka kasance a cikin mahaifar iyayenku mata, ana halittar ku halitta bayan halitta babu wani abin da yake buya a gare shi daga cikin haka don haka kada ku yabi kanku da tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki shi ne mafi sanin wanda ya fi tsoronsa ta hanyar kamanta umarninsa da kuma nisantar haninsa.